Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. A barkan mu da arzikin sake saduwa a cikin wannan cibiya ta ilimin econometrics a harshen Hausa. A sakamakon satuttuka da suka gabata mun gwada yadda ake yin wasu Tesis kamar OLS, unit rooted da sauransu. So sai muka ga ya kamata a ce mu gwada yadda ake canza data daga annual data zuwa quarterly data ko kuma monthly data ko kuma daily data. ko kuma even weekly data ma duka za ka iya mai da su to idan aka lura dai kullun datan da muke amfani da shi na oil price nan crude oil price exchange rate da gdp duka ga sunan mun mai da su natural log tunda a baya mun riga da mun gwada yadda ake mai da su natural log to idan muna da shi wannan shine table na farko ko kuma wannan shine face na farko so idan zamu fara zamu mai da su zamu zo nan gashi nan nan new page sai kai clicking new page idan kai clicking sai mu zo option na farko specify by frequency slash range sai mu clicking idan muka yi clicking wannan trading zai fito tunda a nan ya gwada mana dated frequency shine frequency i mean time series data nan kuma annual data yana gwada kan shekaru to sai kai clicking wannan annual data din zamu ga ga options da dama ga semi annual ga quarterly ga monthly ga bi monthly ga sunan nan da dama har da weekly to amma a nan tunda mun ce za mu gwada ne monthly sai mu yi clicking akan monthly za ka iya zaben kowanne kake so it defense on analysis inda kake so ka yi to sai mu yi clicking monthly haka sai mu bar shi ok idan muka yi ok za mu ga cewa gashi nan nan ya mana generating constant sannan kuma ya mana generating residual to sai mu dawo asalin page na farko on title page gashi nan number one dalilin da yasa on title page inda na ga dama zan iya sa page 1 a can sai ya gwado page 1 wannan kuma sai ya gwado page 2 to da dalilin da ban saka page 1 ba shi yasa sai ya gwada on title page so amma duka dai babu wani matsala so sai mu shiga wannan sai mu yi clicking zai kawo mu page na farko to sai ka kwafi kowane data anan kake so ka maida shi annual misali muna so mu maida natural of crude oil price sai ni yi haka sai ni copy idan na copy zan dawo cikin wannan page on title page 1 inda nake so mai da shi kenan ya koma monthly data sai ni click haka idan na zo kan shi sai in yi pasting amma idan na zo pasting ba wai pasting da zan yi ba zan yi special pasting ne za mu ga special pasting anan to sai yi clicking special pasting idan na yi clicking wannan trading zai fito za a ga cewa komai ya riga da ya fito haka gashi nan nan sai mu zo mu muna idan muka zo nan specified in source ana nufin specified in source tunda datan mu yana da linearity akwai linear trend daga shekaru ne daga 1982 har zuwa 2018 so yana nufin akwai linearity in the data dai to sai yanzu nan wajen gashi na linear sai yi clicking linear all everything is set nan za a ga by face or last sai ka fara by face yana nufin daga 1980 zuwa karshe so idan na haka sai in bar shi a face din yanda yake sai kawai yi clicking ok za a ga cewa ga crude oil ina ya fito sannan kuma aka duba nan sama za ga injin daga data first month zuwa 12 months of daga first month na 1982 zuwa 12 month na 19 a na 2018 ina da 444 observation kun ga cewa observation dina ya karu kenan daga annually zuwa monthly idan na bude ma data din zan ga sunan nan first month of 1982 har zuwa 12 month of 1982 haka duka shekarun suke idan na scrolling down na tafi can kasa za ku ga sunan nan monthly kowanne ya koma monthly daga annual data ya koma monthly gaba daya so da ku gan su duka ga sunan nan gaba daya so wannan shine a takaice yadda zaka ka maida annual data ya koma monthly data in ka ga dama za ka iya mai da shi by annual in ka ga dama za ka iya mai da shi quarterly in ka ga dama weekly in ka ga dama daily duka akwai option din abin da ake so kawai shine a bi procedure din idan aka bi procedure din yanda aka dauko wannan na farko duka sauran za su yi haka Ah, da fatan an samu wannan bidiyon mai ilimantarwa kuma kada a manta a yi sharing sannan kuma a yi like sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba ma'asala